أو يذكر فتنفعه الذكرى ko kuma ya wa'azantu da abin da yake wurinka na wa'azi kuma ya amfana da shi.